Alpha Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Madina Dahiru mai shanu tare da ni Amina Buhari shirin yau da gobe na magana ne batutuwan da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau za mu yi magana ne akan komawar yaran da za su rubuta jarabawar wayar makaranta shin menene fargaban iyaye in aka ce a koma a yau bani da haufi bani da abin amana mu ma manyan da aka ce mana gaya mini wani tsari ne guda ɗaya kwara ɗaya wanda gwamnati ta ce mana muki wanda ni da ke muki eh to banda ni da yake ina da takunkumi na dai san yawancin ku ga kusa kun sa a gemu shirin kuna tafa da karin bayani. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana iyaye zauren tattaunawar mu domin jin ta bakin su akan komawar yaran makaranta. Sannan muna tafa da amsoshin ku daga kafofin mu na sada zumunta sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. sauraro bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku Twitter da Instagram a makon da ya gabata inda muka ce menene ra'ayinku akan ɗaga jarabawar wayar da aka yi sakamakon cutar coronavirus ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin garba na halikan bakebbi inda ya ce wannan san bai dace ba kuma hanyar kafar da ungulu ne ga ilimin mu na afirka wanda tun da dadewa yahudawan yamma ke da burin tarwatsawa. Amsar mu ta biyu ta fito daga wurin Alhaji Kabiru Highlanders daga Jos. Ya ce wannan dagawan ba ta yi daɗi ba. Da fatan masu ruwa da tsaki a ɓangaren ilimi za su sake dubawa. To sai kuma amsar Prince Linus Emmanuel inda ya ce salam malaman zauren kwana biyu hakika rage jarabawan wayek ba karamin nakaso zai jawo wa najeriya a fannin ilimi ba wai shi corona ba a kamun shi a kasuwa sai a makarantu gaskiya ban ji daɗin ɗage wayek ba allah ya sa za ta yi karatu ta nutsu wajen janye matakin da ta ɗauka tun farko na soke wayek ɗin amin ita kuwa zainab musa mai aduwa ta ce fatan alheri a gare ku masu gabatar da wannan shiri na yau da gobe shiri mai farin jini sai kuma rabi Aliyu Nuhu na Bukka ya ce Assalam yau da gobe ikon Allah. Gaskiya ra'ayina ba na goyon bayan ɗaga jarabawar WAEC da an buɗe kasuwanni da tashoshin mota da gidajen kallon kwallo don haka lokaci yayi da za a yi wannan jarabawar. Sai kuma Nasiru Kainuwa da Albani wanda ya ce da yamma mu je mu buga kwallo da dare mu tafi gidan kallon kwallo amma duk islamiyoyi da makarantun boko duk a rufe haka zalika mu ca kuɗi a tashoshin mota da kasuwanni a wuraren ibada mun ga hotunan su sun ba da tazara amma a wuraren tarukansu na siyasa ba su damu da ita ba balantana su damu da al'ummar da suka tara wajen ganin cewa sun bada tazara To shi kuma Nasir Mustapha takaice ya ce ilimi ya shiga wani hali. An samu ta gaba ta fito daga wurin Sunusi Ishaq Adam ya ce salam yau da gobe. Hakika ɗage jarabawar WAEC da aka yi sakamakon ci gaba da bazuwar cutar coronavirus. Hakan san bai dace ba. Kamata ya yi a bar ɗalibai su gudanar da jarabawarsu ta hanyar ɗaukar ƙwararren matakan kariya daga wannan cutar da ta addaba duniya. To sai kuma Usman Kasim Kiringim ɗan Nijar mazaunin ƙasar Libya inda ya ce, asala masu gabatar da shirin yau da gobe. To ni dai tun da ba karatun ba nake yi ba ni da ta cewa don haka ina muku fatan alkhairi ku tashi lafiya kawai. Idan muka je ga Abubakar Salisu a Rikini birnin Portiskan mazaunin Unguru jihar Yobe ya ce, Salam yau da gobe ni dai addu'ar da nake a kullum shine Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan annoba ta coronavirus. da ta gigitar da komai a duniya baki daya Allahumma amin. To shi kuma Haruna Muhammad Katsina cewa yayi rage jarabawar hakan wani babban koma baya ne ga harkar ilimi domin indan har ba a yi ta ba to babu magana samar da admission na shiga makarantun gaba da sakandare kenan sai kuma amsar malam abdullahi ya ce shi me sa bai daina zuwa ofis ba dama muni a baya kuma wannan ma sai mun fi kowa cutuwa covid-19 ta zo ta zama ba wanda ya san ran da za ta kare dole mu tashi tsaye mu nemi yadda za mu yi rayuwa a cikinta ta hanyar bin shawarar masana kiwon lafiya. To shi kuma Ahmad Lawan Wangara daga Mogadishu babban birnin Somaliya ya ce sun yi daidai dama ai ɗaliban Najeriya ba su fiye cin wayek ba. Shi kuma Abdullahi Aminu ya ce rashin iya tsari ne daga ma'aikatar ilimi ta tarayya. Shehu Adamu Rijau kuma ya ce da sauƙi tun da ɗagawa aka yi ba fasawa ba. Amsan mu ta gaba ta fito daga wurin Abubakar Salisu rikime daga Potiskum jihar Yobe ya ce salam yau da gobe ikon Allah. hakika ina goyon bayan ɗage jarabawar wayek saboda rigakafi ya fi magani kuma cutar corona ba ƙarya ba ce ku tashi lafiya. To Abdulaziz Isa ganda ya Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce a gaskiya dakatar da jarabawar wayek da aka yi ba mu ji daɗi ba ya kamata gwamnatin ta taimaka wa ɗaliban wajen gudanar da wannan jarabawar. Yunusu mai gari ya ce ba an ce biyar ga watan Satumba za a rubuta ko ba gaskiya ba ne. Shi kuma Aliya ya Jafar Unguri ya ce Assalam yau da gobe a matsayina na ɗalibi da ke ajin ƙarshe a sakandare samsam ban ji daɗin wannan mataki ba muna fatan gwamnati za ta sake nazari ganin yadda wato ɗalibai da dama sun shiga duniya sakamakon rashin sanin ranar da za a ci gaba da darasa shi kuma yarima dulams ya ce 'yan uwa 'yan Najeriya, wai shin ko wanda ya taba ganin a zahiri wanda cutar corona ta kama shi? To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Yusuf Muhammad inda ya ce ya yi daidai ya yi kyau saboda a kare lafiyar al'umma musamman don karancin abin gwajin wannan cutar. Masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin. mu. yanzu kuma bari mu je ga zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim domin jin ta bakin iyaye da yadda suke kallon wannan lamari. da kenan na makarantun sakandare da kuma da suke shi shida na firamare kowane su zo ya zana jaraba da dama sauran iris su zana wannan annobar ta bayyana cewa a bar su zo su zana sannan a ƙara komawa gidan jiya. wato hajji binta abin da yake faruwa tun tashin farko matsalar musamman mu a najeriya shine duk wanda ya tashi malamin kansa ne kuma mai iko ne da kansa kuma zai yi abin da ya ga dama da aka wannan cuta ta bayyana matakan da ya kamata a ce tun nesa da kofa a ɗauka aka yi sakaci ba a yi ba hana mutane fita ai an yi a daga baya kuma kwace ba ba isa ba to a shidin ne ai kowa ya isa ne a Najeriya ba wanda isa ya ce wane yi in ba ya dace da abin nan ba sannan aka zo aka ce idan ko har ka fita kar ma ka shigo jama'a ka je killace kanka mutane nawa suka fita suka shigo suka dawo suke shiga cikin jama'a har yanzu sannan da karshe da al'amarin ya fara bayyana A lokacin da aka kulle aka ce an kulle kasar nan lokacin da gwamnatin tarayya shugaban kasa ya fito ya ce ya kulle najeriya an kulle kawo abin nan mutane 111 ne kacin suka kama a lokacin a gwamnatance to amma yanzu da aka zo aka buɗe zuwa yau da safe din nan akwai mutum sama da dubu talatin da uku da suka kama da wannan cuta cikin watanni kalila cikin watanni kalila kuma yanzu an ce an buɗe to dama ita wannan annoba matsalar ta in dai har ba a dakile ta tun a tashin farko ba aka kasa cin mata a wancan lokacin to dama illa ta fi yin illa a lokacin da aka zo mata zubi na biyu. To ina kaman gwamnatin ta iya baki kokarin ta wani gatanta muku amma kuka dinga ihu ku ba a bar ku ba ina za ku samu abinci ina eh, za ku waye. ta wan idan kika zo kika lura. Tace bar ta bar ku da halin ku. Ba wai magana haka ba ai kika lura sauran kasashen da suka je suka kulle mutane. Mm. Saudiya ina je a duk kasashen larabawa ba kasar da ta kulle al'ummarta irin yadda saudiya ta kulle don ita ta kulle al'ummar ta na sama da wata uku tun abin da ya fara bayyana ta kulle kasar baki daya to amma me ke faruwa su suna da ƙididdiga na mabukata a kasar ɗaya kenan na biyu suna da al'ummar da allah allah suke yi su taimakawa marasa shi suna da imanin tallafa za ka je ka ga mutum an kai mishi abincin da an kulle shi na wata shida ba a sake bashi wani abu ba ya ishe shi ci mun ko nan indomi ne kwara daya ake baka sannan aka ɗauki spaghetti a ce ku biyu ku raba kana da shaidan haka kuma na duk gashi nan an gama tallata duk gashi nan duk an tallata kowa ya gani eh? ko ba haka sannan fa tun da aka ba da wannan indomi din kwara daya da wannan abin kwara daya kwara daya da kuma da kuma gangonin man gyada daya da aka bayar akwai waɗanda har yau ba su ganin wani abu ba to ya kake ya ake so to amma dai muhalli shahid abin da nake magana to eh ba ku me yasa ba kara an ya mai mai ba sake samuwa wato mishkilar da aka samu mm. shine kowa sarkin kansa ne kowa yana da iko da kansa kowa ya isa mm. don hakan nan ba mu mutunta bangarorin junanmu baki ɗaya idan wannan shi kwararre ne a wannan fanni in saka mishi in ce mishi menene in ya faɗa ba zan musa mai mm. shi da iyawa abin nan din nan illa iyaka kawai ba mu guidance in aka zo aka samu wannan ba mu da wannan tsarin inda mishkila ta zo ta auku sannan in a hukumance ne hukuma kanta zaɓe take yi wani ya cancanta doka ta haushi wani bai cancanta doka ta haushi ba zaɓe take ba wai fyaɗin ƴaƴan kaɗan ya kamata in doka ce ta shafi kowa sama da ƙasa ba to wannan magana ta magana makaranta kullewa a sake budewa tashin farko kamar yadda babban ya yake magana cewa ainihin cutar corona ita ta jawo kullewa shin yanzu ta kauni za a bude koko tana nan tana nan ƙara ma yaduwa take yi mm. sannan mu wace irin al'umma ce al'umma ce da ta ginu akan tsari in an shimfiɗa mata aka ce ga kara karki tsallaka ba za ta tsallaka ba to sai kenan da saurin rina aka ba akwai matsala to a irin wani na maganganu da kuka yi ya tuna min da mataimakin shugaban kasa wato alhaji atiku abubakar shi ma ya yi akan wannan dambarwa inda ya ce shi ma bai ga dacewar hana komawa Ah, wa'annan dalibai makarantu ba me yasa za ku gaba da hajiya binta yasa kuke ganin yayi wannan ba zan shiga harkar siyasa ba eh. kuma mu bar su akan maganar siyasa su da makamantar mu komo kan maganar wannan abin nan idan muka lura likitoci da suka yi magana akan wannan rashin lafiya sun killace nau'in mutane jinsin mutane biyu mm-hmm. wa'inda wannan cuta ta fi za ta fi yi wa illa akwai waɗanda shekaru suka ja suna da kuma abin da bature ke kira borderline diseases masu hawan jini masu ciwo suga masu hanta masu koda masu ballatana masu asma su wannan idan cutar ta same su ko kuma waɗanda shekarun suka data to wannan cuta sai dai abin da Allah yi waɗanda ba su da borderline waɗanda cututtuka shekaru sun hau to garkuwar jikinsu ya yi rauni za ka ce su wannan cuta tana musu illa kuma wanda duk yadda abubuwa suka gudana a turai kasashen da wannan cuta ta bayyana waɗannan masu shekaru su suka yi ta tafiya sannan jinsi na biyu mm. su ne ƙananan yara waɗanda su kuma ba su kai ga a ce suna da irin wa'annan cututtukan ba amma garkuwar jikin su bai gama kwari ta yanayin yadda zai iya tinkara wannan matsalar ba. to yanzu a maganar koma makarantar na shin kana ganin akwai wani fa'ida na hana din a ci gaba dai da zama din sun din suna tunanin ma wannan shekarar kila za a shanye ta ba tare da maganar shanye akwai wani za su ni abin da na sani musamman idan za mu yi magana inda dai maganar arewa hmm. yau da a koma inda ya jarraba ce za ta koyar da kuma da mu mm. to inda ba sayan certificate din za a yi ba dama mun faɗi saboda kowa kana ganin ya kwanta ya baccin sa ne ba a yi to mu duk da wannan kokarin da eh, gwamnati take musamman kamar jihar Kaduna ta fito da koyarwa eh, hajiya binta in zaki wa kanki adalci ya yanki watakila a private school suke zuwa jam da neko duk waɗanda suke registration din nan kuɗin jarrabawa su bai wuce naira dubu biyar dubu shida ba amma dan girman allah nawa ake cajin ki akan kowane da in kika zo yaka tambaya kan menene dalilin da ya sanya aka dora miki wajen dubu shida dubu bakwai dubu takwas a ce da haka ne yaran za su ci jarrabawa da sai an je an ga masu jarrabawar ka biya kuɗin makaranta kuma ka saya ma ɗan result ai abubuwan da ke faruwa kenan wannan abu ne wanda yake sananne na haka magana ilimi ko yau din na haka zaka ce a koma ni in aka ce a koma a yau bani da haufi bani da abin nan amma na idan tsarin nan da aka zo yanzu ki duba tsarin nan da aka zo aka ce mana mu ma manyan da aka ce mana mu dawo gaya mini wani tsari ne guda ɗaya kwara ɗaya wanda gwamnati ta ce mana mu bi wanda ni da ke muke eh to banda ni da yake na da takunkumi na dai san yawancin ku ga kusa kun sa a gemu duk kuma nan a gemu kuke na taya ko ana aka ce da kare wani ni ban so kuma ai cewa aka yi tsakanin mu mita biyu a ah, Jama'a kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu koma zauren tattaunawar za mu dan numfasa. A saurari wannan waka wacce mawaƙiya Jamila Kogi ta rera a kan fyaɗe wacce ke cike da darussa a cikinta. cikin kwanciyar ci gaban zauren tattaunawar mu. Nan da ba laifi mun yi mita biyu. Ba mita biyu. Mun yi mita biyu. Um, amma kuma eh. abin da yake kara. To ina ga yara. Ko wanke hannun da aka ce a yi. To wanke hannun. Yawanci mutane mun sisi. Suna da ajiyewa ne saboda in kuma ta zo ta ga cewa sun Albishirin ki. Mm. ai shi yasa ne ko da da nake magana ke wai gwamnatin ta zo ta cewa a rika wanke hannu mm. da wani ruwan da wani ruwa kan a ina ruwan yake ba kuma zai iya sayan wannan dan eh, dan abun da sanar da mun yadda da toka ma an ce toka mm. mun yadda ga kasa ma kamar duk mun yadda to waɗannan duk matsaloli muke ta kira rashin da ya ne na sake komawa kan maganan al'amarin ilimin nan mm. eh, aka ce ya lafiya giwa bare ta yi hauka mm. shin ana zuwa makarantar kullum nawa ke cin jarrabawa musamman a nan arewacin ƙasa eh, a kai a najeriya gaba ɗaya saboda idan har nan ba a iya sayan jarrabawar a arewacin ƙasar nan a kudanci saye ake ko ba haka ba mm. to don haka yanzu in aka ce a zo a yi jarrabawar ba baki ba nawa za su ci na farko yau akalla ba a kasar ba wani tun da ya jefar da exercise book shi. ya shiga gantali layi layi a unguwa bai sake daga shi ba balantana a ce ko yana da wani abu a cikin kansa wanda in an zo an yi tambaya a wajen jarabawar nan ya bayar da amsar da zai iya cin jarabawar. so kenan kai ana ganin ba ma wai maganar guje wa yaduwar cutar ba ma a makarantu shi kan shi dan yaron ma da zai jan jarabawan bai riga ya samu natsuwa da kuma mai da hankali akan karatun fasaha ko ya je ma dai kawai dai an shiga ne dole ne ka dole ne ka nazarci yanayi uwa da uba ba su tsananta ba akan wannan shi yasa ne magana dazu rediyo da talabishin suwa ma ke da su wa kuma zai tsaya ma ya saurara at least ai muna da rediyo a'a duba ko yau da safe ni kai na ma na zauna ina ji ana yin lissafi mm. na zauna ina ji kwarai da gaske ba wai don komai ba kawai don in bayar da shaida cewa eh ana yi kuma ni kaina na ji kamar yadda nake bayarwa yanzu amma da dama waɗanda wannan harkar ilimi ta shafa yanzu alal misali idan an ce yaran makarantar firamare su waɗannan allah na tuba kamar eh, shanuwar hazawa ne mm-hmm. dama da an kora za su koma kilas mm-hmm. kuma da wuya ka ga cewa wai an bayar da irin abin nan da ake yi a makarantu homework yaro ya zo in dai ba wai ta kuɗi yake zuwa ba amma ta gwamnati a'a ya je ne makaranta domin har magariba da isha'i sai ka ga yaro da uniform din makaranta a gida ma ba wanda ya ce miki ka zo eh, ka cire ka sa na gida domin mai yiwa a wanke dan saboda gobe to in ana da irin wannan halayyar sai a lura cewa idan aka je makaranta aka saki yaro ya tafi makaranta nan gida dama ba a tarbiyyantar da shi akan wannan ba to idan ya je can za ta fi baci. na ɗaya ke na biyunsu waɗanda suke manyan makarantu mm. su mutane ne waɗanda a kodayaushe za ki ga cewa suna iya yin kafa kafa da kawunansu to amma kafin lokacin mu lura da wani abu babu abin da ake so yanzu illa a bayar da kwangilolin yadda za a je a fesa magunguna a makarantun nan da tsabtacewa da abin wani abin mamaki ma wata makaranta yadda aka firkacin eh, ɗalibai suka ban makaranta wani ya bai ɗan eh, guntun doyen shi a ɗaki to doyen nan har ta yadu ta fito ta windon ɗakin su a makaranta jiya nake gani ana bugawa a social media ha aka je aka ɗauki hotunan yadda ta yi yaɗon da sauransu to sai ki duba irin waɗannan abubuwan da kamar doyen nan ta saki tunda in har ta tsira ta yi yaɗo to akwai inda ta ruba abinda ta ruba din nan me ta haifar a cikin wannan ɗaki to kin ga tafiya za a yi sai an zuba magunguna a makarantun nan a kuma aika da waɗanda suka san harkar tsabtace muhalli su je su ce su ma sun gamsu da a koma in aka koma kuma irin wannan maganar dole a tanaji ruwan na wanki a tanaji waɗannan 'yan magunguna da ake mm. shashafawa a hannu da sauransu mm. kuma allah na tuba mu muke da 'ya'ya a jami'o'i ta kai dole muke zuwa mu kama ma 'ya'yanmu wuraren kwana a wajen makaranta saboda me nan ta ciki a ɗaki ɗaya ka tarar da mutum shidda takwas to yanzu mu koma ga makarantar makarantu da kuma jaraba a daka dai kila fahimtar kana ganin kawai koma wanda bai da amfani ko kuma hadarin da ke ciki ya fi wato hadarin da ke cin komawa ya fi a zauna hadarin komawa ba ya fi na a zauna mm, saboda haka a kara jinkirta har sai a yi nazari a san cewa akalla ba a kasar ba mun gamsu da muna iya komawa kuma na farko allah na tuba ko baka ja ba yanzu ana jama mm, wato ko baka je ɗaukowa ba za a kawo maka ita A makarar kwarai da gaske to ai shi yasa nake domin a jami'a Dalibai daga jihohi nawa suke zuwa mu jihohin nan muna da waɗanda cutar nan ta yi kamari akwai waɗanda kuma take musu adalci ake sai sa eh, akwai kuma waɗanda ba masu to sai ka ki zuwa makaranta don baka kamu ba in kuma baka je ba ai wuce ka za a yi to amma ni abin da nake cewa a ce maka ƙasa gaba ɗaya a zo akan tsangaya ko kuma rukunin harkokin ilimi a ce an zarce shi ba a yi ba a shekara to alal misali yanzu dai maganar da muke ciki na shanya tam daya daga tumbudi aka fara sai ta kai an fara amai da gudawa saboda me malaman makaranta suka fara yajin aiki a aka bar jami'o'i sai wannan abu ya afko mm. eh? to yanzu wannan tsawon lokacin da aka yi allah na tuba yaushe za a ciki wannan gibi an shanye rukunin karatu na ɗaya da na biyu Allah ya taimake mu. To kaga shekara ta ce. Shekara ta kusa Yawwa. So daya daga cikin irin abubuwan da za a lura da su kenan mu san yadda za. Wato matukar an hadde ba za mu buka ida ba to kar ma mu fara. Kada mu fara. Saboda yaduwar sai ta zama kamar za mu zama eh, wato na biyan Amerika kenan. To ina amfanin baɗi ba rai. Hmm. A ce idan kana son karatu ka je ka halaka. Hmm. Eh? Cutar nan akwai ta. Dahira akwai ta babu yadda za a yi musu sai dai kawai ya murje da dai za mu bi ka'idoji eh. to ya cancanta a ce to amma bin ka'idojin kanshi shi ma kanshi ai wahala yake yanzu nan muka yi magana ɗaya daga cikin jigajigan eh, siyasa a ƙasar nan ya fito ya ce eh, ba shi da kyau mm. ko kuma bai kamata a hana ba mm. to ai sai a lura shi fa siyasa yake shi masanin harkokin kwayoyin cuta ne mm. da annoba ko kuma na ilimi eh ta ina za mu tsaya kamar yadda malam da ya yi bayani kenan kowa malamin kansa ne duk abin da aka zo kowa da ruwansa cewa shi ya kamata a bi shawararsa da sauransu ba haka bane abu kwararru su yi wannan al'amari in suka gama musan inda za mu dosa Malam Sha'ibu Lili da Malam Abubakar da Usman Godiya nake. Ya sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta ni gabatar da shirin wato Madina Dahiru mai shanu da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da su. A kasance lafiya.